Yau shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyarar kwanaki hudu a ƙasar Ingila, inda zai gana da likitocinsa a tsayawar da ya yi a shekaran jiya bayan da ya kammala ziyarar Amurka, likitocin suka bukaci shugaban ya sake dawa domin a duba lafiyarsa. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya tun farko shine ya aiko da rubutaccen sanarwa ga manema labaru inda yake bayyana cewar a yau ne talata ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai yi wannan tafiyar. Tafiyar da za ta kai kwanaki hudu idan ya dawo ranar Asabar zai garzaya jihar Jigawa domin yin ziyarar kwanaki biyu wadda aka daga ta tun farko saboda taruka na fitar da shugabannin jam'iyyar ta APC da ake yi a angwanni da ƙananan hukumomi. kamar yadda sanarwar ta malam garba shehu ta bayyana a lokacin da ya tsaya ingilan ne likitocinsa suka ba shi shawarar cewa suna bukatar ya zo a sake duba shi wanda kuma ya amince zai yi wannan tafiyar a yau talata tun farko dai a jiya wato litinin shugaba muhammadu buhari ya gana da shugabannin majalisar ƙasa wato shugaban majalisar dattawa ta najeriya abubakar bukola saraki da kuma shugaban wakilan tarayyar najeriya yakubu dogara inda suka bayyana manema labaru cewar shugaban ya gayyace su wannan ganawar ne domin ya musu bayani akan ziyarar ta amurka da kuma sauraron bayanai da kasar take ciki inda kamar yadda suka bayyana mana bayan da suka kammala gana da shugaban kasa sun gabatar da koke-koke akan ci mutuncin da suke ganin ana yan majalisa wato musamman abun da ya faru a lokacin da aka yi wa majalisar dattawa karan tsaye lokacin da sanata amogege aka ce ya shigo da wasu 'yan banga wanda suka sace sandan majalisa sannan kuma daga bisani aka yi ma dina malaye kamun kaza kuku wanda ake ganin cewar ba wai dino malaya ne a matsayin shi na dan majalisar dawa kawai aka yi wa hakan ba a'a an yi wa tsare-tsare na demokradiyya karan tsaye kuma 'yan majalisar sun bayyana wa manema labaru cewar shugaba muhammadu buhari ya yi juyayin abin da ya faru tare da ba su tabbacin cewa za a ɗauki matakan gudanar da cikakken bincike domin tabbatar da cewa an yi adalci a kan lamarin shi kuwa yakubu dogara shugaban majalisar wakilai ta najeriya ya bayyana cewar abubuwan da jami'an 'yan sanda suke yi a najeriya abu ne da aka yi zamanin jahiliya ba wai na demokradiyya ba saboda haka wajibi ne kowane rukuni na gwamnati ta ƙasa a yi amfani da dokokin ƙasa a kan ladabtara ko hukunta waɗanda ake zargi da wani laifi ba tare da ayin wulaƙanci ko kuma ƙasƙanci ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya